daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim a sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ni ne mustapha adam tare da ku a cikin shirin na wannan lokaci na ranar wato sallah karama muna fatan an yi sallah lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi sosai kuma shirin nan na kokun san akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci sai kuma shiri na musamman da muke ɗauke da shi dangane da wannan rana ta sallah karama muna ɗauke da nahajul balaga sannan za a ji kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. janar yahaya Sarina na kasar yaman ya ce sojojinsu sun yi taho gama da amurkawa sau uku a cikin sa'o'i ashirin da hudu. 'yan hamayar siyasa a ƙasar turkiya suna ci gaba da yin zanga-zangar kin jinin gwamnati a ƙasar gini conakry an saki tsohon shugaban ƙasar soja wato kamara To da fatan za a kasance tare da mu domin jin cikakken labarin. janar yahaya sari na kasar yamma ya ce sojojinmu sun yi taho mu gama da amurkawa sau uku a cikin sa'o'i 24 kakakin sojan kasar ta yaman janar yahaya sari ya sanar da cewa sau uku suka yi taho mu gama da sojojin na amurka da suke cikin jirgin dakon jiragen yaƙi wato troman a cikin sa'o'i 24 a wata sanarwa da janar sare ɗin ya yi a jiya asabar ya bayyana cewa sun kai wa jiragen dakon jiragen yakin amurka da kuma sauran jiragen da suka ba shi kariya cikin tekun red sea hari kakakin sojan na kasar yaman ya kuma ce sun kai wa jiragen na amurka hare-hare ne da jiragen san marasa matuki da kuma makamai masu linzami mabambanta an shiga makonni uku kenan dai da sojojin na yaman suke mayar da martani akan hare-haren da sojojin amurka da burtaniya suke kai kasarsu kasar ta yaman dai ta bakin jagororinta za su ci gaba da kaiwa manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare har zuwa lokacin da za a daina yaƙi a kan gaza da kuma ɗauke takunkumin da aka wa wannan ziri na hana shigar da kayan agaji baya ga kaiwa wato amurka da birtaniya hari da sojojin yamma ɗin suke yi suna kuma hana duk wani jirgin ruwa mai ratsa wata teku red sea matuƙar haramtaccen ƙasar isra'ila da nufa to sa'o'i kaɗan suka gabata ma dai an sanar da cewa sojojin neman sun harba wasu makamai masu linzami zuwa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da wasu rahotanni suke nuni da cewa sun yi barna gwamnatin ƙasar gini ta yi wa musa da diska mara afuwa shugaban gwamnatin soja na ƙasar gini janar mamadi domboya shine ya yi wa tsohon shugaban sojan ƙasar wato kamara afuwa bayan da aka yanke masa zaman gidan kurkuku bisa laifin kisan kiyashin da ya faru a shekara ta 2009 a kwanakari kafafen watsa labaran ƙasar ta gini ne suka sanar da afuwar da shugaba mamadi ya yi wa kamara bisa dalilai na rashin lafiya bugu da ƙari kakakin fadar shugaban ƙasar janar amara kamara wanda ya sanarwa ta kafin watsa labaru ya ce an yi haka ne dai bisa shawarar da ma'aikatar shari'a ta gabatar kamara dai ya mulki ƙasar ta gini ne daga shekara ta 2008 zuwa ta 2009 an kuma yi masa shari'a ne a watan yuli na shekara ta 2024 saboda yadda a zamanin mulkin nashi aka yi amfani da ƙarfi wajen murƙushe 'yan hamayya da suka yi wani taro a cikin filin wasan ƙwallon ƙafa na conakry fiye da mutane 150 ne dai suka kwanta dama sanadiyar harin da sojoji suka kai musu kuma jami'an tsaron ƙasar ta gini sun yi wa mata fiye da ɗari fyaɗe a wannan lokacin shari'ar da aka yi wa kamara wacce ta sami cikakken goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta same shi da laifin gajiyawa wajen wato hana afkuwar wancan laifin sai dai kuma wato ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna furtawa ta bakin su da suke cewa wannan matakin da aka ɗauka na sakin tsohon shugaban ƙasar an yi wa adalci karan tsaye ne. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke kawo muku waɗannan labarun kai tsaye daga nan birnin Tehran. 'yan hamayyar siyasa a ƙasar turkiya suna ci gaba da yin zanga-zanga ta ƙin jinin gwamnati a jiya asabar dubun dubatar 'yan hamayyar siyasa ne dai suka yi gangami a birnin istanbul bayan da jam'iyyar national party ta gayyace su domin ci gaba da yin tir da kamun da aka yi wa akram imam ugulu wanda shine magajin garin istanbul shugaban jam'iyyar turkish national party ta adawa uzgur uzil ya bayyana cewa adadin waɗanda suka halarci gangamin sun kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu daga cikin mahalatta gangamin da akwai mata da mahaifan akram wanda suka rika bayyana taken cewa za a ci gaba da yin gwagwarmaya a duk faɗin turkiya Tunda da asubahin jiya asabar ne dai mutane suka fara yin tururuwa a cikin birnin na istanbul suna ɗauke da hotuna da tutoci na turkiya da kuma na kamal ataturk wanda ya kafa jamhuriyar ta turkiya tun bayan da aka kama ibamu ugulu ranar sha tara ga watan maris ne dai ƙasar ta turkiya ta fada cikin dambarwar siyasa wacce an daɗe ba a ga irinta ba shugaban jam'iyyar hamayyar ya faɗa wa jaridar le monde ta faransa cewa a kowace asabar za su zaɓi wani gari da za su gudanar da gagarumar zanga-zanga sannan kuma a kowane maraicen laraba za a yi zanga-zangar a cikin birnin istanbul kasashen wato a cikin birnin istanbul domin yin kira da ganin cewa an saki imam ugulu Ƙasashen iran da tunisia suna shirin bunƙasa alaƙa a fagen yawon buɗe ido ministan mai kula da al'adu da yawon buɗe ido na iran ya wato rida salihi wanda ya gana da jakadan ƙasar tunisia a nan iran imma da arhimi shine ya bayyana buƙatar haka ta bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. To madalla bayan da gama jin labaru sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da suka saura suka hada da shirin nan na kokonsa sai mu koyi harshen farisanci shirin musamman na sallah karama na hajjar balaga da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da haka muke ban kwana da ku. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 30 ga watan maris in shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris in shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska wanda ke kan iyaka da kasar kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi akan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana ɗaya daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur ma'adanai da kuma kifi masu wurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris ɗin shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin ƙasar rasha da kuma a ɗaya ɓangaren rundunonin soji na ƙasashen faransa ingila austria perus da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaƙi dai shine yunkurin waɗannan ƙasashe na karya ƙarfin rasha da kuma hana tasowarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara yaƙi da rasha wanda hakan ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin ta yaƙi akan dakarun rasha bayan da dukkanin bangarorin biyu su suka kasa cimma burinsu an sanar da dakatar da yakin bayan cimma wata yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin biyu daga wannan lokaci ne kuma aka buɗe dukkanin hanyoyi na ruwa waɗanda dukkanin kasashen za su yin amfani da su a cikin 'yanci. masu saurare kwakwan san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci na kasar iran aitullah said muhammad hussein tabatabai burjardi ya rasu an haifi aitullah tabatabai burjardi a garin burjad na kasar iran daga wannan lokaci ne kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya koma birnin najab na iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashhad na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafa littattafai bayan wasu shekaru ya koma birnin kum inda ya zama babban malami na hauza wanda ake koma zuwa gare shi a lokacin ya gina cibiyoyin addinin musulunci a cikin iran da kuma kasashen ƙetare ya kuma tarbintar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam Khomeini. masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris na shekara ta 1976 a gudanar da gagarumar zanga-zanga ta yomul ard ko kuma ranar ƙasa a yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mame a ranar 18 ga watan oktoba ta shekarar biyar an gudanar da taron tsaron ƙasa a yankin jalil wanda yake arewacin falasɗinu da isra'ila ta mame a ƙudurin farko na wannan taro malarta taron dai sun bayyana damuwarsu matuƙa da kuma yin kakkausar suka game da kwace filayen al'ummar larabawa na falasɗinu da gwamnatin sahiyuniya ta yi taron ya da cewa manufar gwamnatin mamaya ta isra'ila a birnin kudus ta yi hannun riga da dukkanin haƙoƙi na al'ummar larabawa musulmi a yankunan su sannan kuma a fili ƙarara gwamnatin sayuniya ta keta dukkanin haƙoƙi na bil'adama da kuma dimokuraɗiyya da daidaito har ila yau taron ya kafa wani kwamiti wanda aikinsa shine tattarawa da kuma tsara aiwatar da ƙudurori na taron wannan kwamiti ya gana a ranar 6 ga watan maris in shekara ta 1976 tare da halartar shugabanni na majalisar ƙananan hukumomi na palestino guda ashirin sannan kuma sun sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a kowace shekara a irin wannan rana al'ummar palestino suna gudanar da gangami na yin allah wadai da manufofin gwamnatin yahudawan sahiyoniya akan palestinawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 270 da suka gabata a rana irin ta yau aka haife allama almazahiri a yankin ba'alabak na kasar labanan ya ta gagarumin rawa wajen bayar da gudunmuwa ta yada ilimin addinin musulunci a yankin ba'alabak da kuma sauran yankuna na kasar labanan baya ga kuma ya yi wasu ayyuka waɗanda suka hada da rubuce-rubuce da kuma kafa cibiyoyin ilimi a yankunan labanan ɗin da kuma sauran yankunan sham wanda suka hada da siriya da kuma jordan ba ga kuma ana amfani da littafansa a manyan cibi na ilimi a yankin sannan kuma babban malamin ya yi wasu rubuce-rubuce waɗanda suke da alaƙa da al'amura da suka shafi zamantakewa al'ummomin yankin musamman ma kasantuwar yankin sham yanki ne wanda ya haɗa mabiya addinai daban-daban musamman ma musulmi da kiristoci da kuma yahudawa da suke cikin falastinu da kuma yadda dukkanin waɗannan al'ummomi za su iya zama tare su kuma gudanar da harkokin addini ba tare da wani ya shiga cikin harkar wani ba wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamin ya yi ishara da su a cikin littafan da ya rubuta a kan zamantakewar al'ummar sham ba ga kuma alama zahiri ya yi wasu ayyuka ɗin kamar kafa cibiyoyi na renon ɗalibai waɗanda suka fito daga ƙasashe makwabta sannan kuma ya samar da wani tsari na koyarwa wanda ake amfani da shi a cibiyoyin ilimi a wancan lokacin ɗalibai da dama suka samu ilimi wanda suka zama malamai daga bisani.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 an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ɗalibai suke bayar da jarabawa a makarantun sakandare a jamhuriyar musulunci ta iran da kuma yadda suke yin karatuttuka na share fagen shiga jami'a da kuma irin littafan da suke karantawa da kuma yanayin yadda suke bayar da jarabawa ta shiga jami'a ɗin. da dala ubangiji a yau a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da ramin za a ji irin muhimman abubuwan da ke zowa a cikin wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a a iran to amma kafin mu shiga cikin shirin gaba daya ga kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. چقدر؟ گرگودن یایا کنکور جرباور شگا جامعه خانواده ایالی مهم می مهم من چی؟ برای اینکه سبودا، آینده رایوه تگبه دانش آموز قلبی تأثیر تأثیری آن تأثیر دارد ونچن ند تأثیری فکر تنانی فکر می کنم اینا تنانن آزمون جرباوه ورودی تشگه دانشگاه جامعه مشکل مشکله درست است هکنی امتحان جرباوه بسیار مهم mai muhimmanci sosai. دشوار mai wahala کسانی ke. waɗanda Diplom. takardar shaidar kammala karatu na sakandare می توانند suna iyawa آنها شرکت می کنند سو سنا حلرتر آنها می توانند شرکت کنند سو زس یا حلرتر مدرسه مکرانتا مدارس مکرانتو پیش دانشگاهی na share fagen shiga jami'a. آنها درس خوانده اند. سو سنی کراتو. سال. شکره. زمینه. پگی. زمینه ها. پگگی. دوره. زنگو دبیرستان مکرانتر سکندری آن انتخاب می شود انا زبر رشته رشی سوال تنبیه مخصوص نه مسمم لازم نه واجبی مثلا مثالی ریاضی لسپی فیزیک ilimin kimiyyar lissafi. Olum tajrobi Ilmomin sanin kimiyya. متفاوت میبان بنچی همه جا کو اینا یکسان بیده هر سال کووت شکرا زمان لوکچی معین ایننن نی برگزار می شود انا گدانروا شهر گری شهرهای مختلف گروروا دبن دبن آنها درس می خوانند سو سنا کراتن درسی آنها باید درس بخوانند. su dole su karanta darasi. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci چقدر کنکور برای خانواده ها مهم است؟ برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است درست است کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند بله کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند سوال های کنکور در چه زمینه هایی است؟ سوالهای کنکور از کتابهای دوره دبیرستان و کتابهای پیش دانشگاهی انتخاب می شود. پس برای هر رشته سوالهای مخصوصی لازم است. بله، مثلا سوالهای رشته ریاضی فیزیک از سوالهای رشته علوم تجربی متفاوت است. این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟ بله، این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند. تو مدله، باید اکجی جی ونن تتونا و کمایی تو گدانا اچکن هرشن پارسنچی، یزو کما سی اکار سواران ونن تتونا و تو گدانا، tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. چقدر کنکور برای خانواده ها مهم است؟ گرگودن یا یعنی جرباور شگا جامعه که چی مهمنچی وجن برای اینکه در آینده دانش آموزان تاثیر دارد saboda tana da tasiri a cikin rayuwar ɗalibai ta فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است. ina zaton jarabawar shiga jami'a a Iran na da mushkila sosai. Dorostas, konkur imtihan besyar muhim va dushwari است. I, haka ne. Jarabawar shiga jami'a jarabawa ce mai matuƙar muhimmanci kuma mai wahala. کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟ waɗanda suke da takardar kammala karatu ta sakandare za su iya shiga jarabawar shiga jami'a? بله کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند. ای waɗanda suke da takardar kammala karatun sakandare kuma suka yi karatun shekara guda a makarantun share fagen shiga jami'a. سوالهای کنکور در چه زمینه هایی است؟ a waɗanne ɓangarori ne ake yin tambayoyin jarabawar shiga jami'a? سالهای کنکور از کتاب های دوره دبیرستان و کتاب های پیش دانشگاهی انتخاب می شود. انا زبر تنبایوین جرباور شگا جامعه دگا لطفان زنگان کراتو نا سکندره دکوما لطفان شاره شگا جامعه پس برای هر رشته سوال های مخصوصی لازم است. کنن a kowane reshe dole ne akwai بله مثلا سوالهای رشته ریاضی فیزیک از سوالهای رشته علوم تجربی متفاوت است ای مثالی تنبایوی نا رشن لسپی دا علمین کیمیر سن لسپی suna da bambanci da tambayoyin rashin ilmomin kimiyya. in آزمون در همه جای ایران یکسان است. waɗannan jarabawoyi ana gudanar da su ne a ko'ina cikin Iran a bai ɗaya? Bale, In آزمون هر سال در یک زمان در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. ای ana gudanar da wannan jarabawar kowace shekara a ayyanannen lokaci guda a garuruwa daban-daban na Iran. پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند. کنن دلبه ایران dole ne su karanta darasi. Tuma Dalla To an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin tattaunawar ta gudana tsakaninsu. su. dangane da yadda ɗalibai suke gudanar da karatuttuka da kuma jarabawar da suke bayarwa kafin shiga jami'a a faɗin ƙasar iran da kuma irin yadda suke karɓar shidin kammala karatu bayan kammala karatu na sakandare da kuma karatu na shekara guda a makarantun share fage na shiga jami'a wanda hakan shine babban abin da ke taimaka musu wajen samun nasara a jarabawar da ake gudanarwa ta share fagen shiga jami'a din a fadin iran ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke shi dai ya kawo jiki a nan zamu dakata a shirinmu na gaba za a ji mu dauke da gaban shirin a cikin wani sabon darasi amma kafin lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan kuma malama julai su ɗauki shirin ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen hausa na rediyo iran da ke isar da saƙon taya murna ga al'ummar musulmi allah ya kuma karɓi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa salli wa sallim ala sayyidil To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ture jiwo ta harar muyin musulunci na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna godiya waga dama da kuka ba mu yi gashe-gashe na barka da sallah ko barka da za a yi sallah Allah sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gaida Hassan barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina gaida Sani Dauda Cinwaza akwai Sani Alaska zamburu ina gaida malam kabiru kusan makarantar malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullahi mai ganin mutuncin kowa a nan maradi akwai gadon kaya dan yalo wanda yake jihar katsina akwai sinusi matsatte isu matsatte akwai baban dimaman bande akwai shugaban rediyo ikara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad dimbirin gamba magarya akwai ibrahim akilba wanda yake nan najeriya akwai eh, kajori ɗan eh, fulanin warji wanda yake nan najeriya akwai alhaji salisu mai kalanzir wanda yake samunaka ba zan manta da ya danno azare ina komo da magaran akwai dozman Kasi moto akwai alhaji Mujimai ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da alif mai tifuwa wanda yake mida da magaran akwai shugaba zubairu mai matala shugaban zaɓen kane a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba ahmad dimbaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na ramfon hawaji da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar za kusan ga da 'yan fada fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana tabaɗi cikin ƙoshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kamfe, da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa salamu alaika ɗan gidan Hashimawa. Salam alai Ahmad ya Habibi. Salam alai ka manzo Rasulu. Salam alai. Nasirai Malam Sule Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci ta hiran yana yi miki fatan alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai gabaki ɗaya na ƙasar Nijar da kewayen Nijar da ma kasashen waje. na duniya ga baki ɗaya ma ma'aikatan kafar watsa labaru ina muku fata alheri barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zimmar ya Allah ya gwada mana ta baɗin baɗaɗa kuma Allah ta ya gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma ya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmi gaba ɗaya musamman ma a kasar mu ta jamhuriyar Nijar sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falal da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulab kin masu kira da sauraren radio ta Afirka gabaki daya. Mai magana na sai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku godiya da fata alkhairi. bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babbar jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rijiyar jamhuriyar musulunci ta Iran mazan ku da matan ku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah karɓa Allah karɓa kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ke ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan suka gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama yan gwagwarmaya na Afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na Harira da Khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga anin kungiyar masu kira da sauran rediyo na Afirka na duniya ma baki daya da fatan Ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah karɓi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai ɗan gwagwarmaya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi Ibrahim Yawanki Hula a garin Maigodi a Kimba jihar Neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu yi gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillah da farko sai mu ce taqabbal Allah minna wa minkum wa sa'iru amali salihat to da farko ba za ni manciya ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey Agades Maradi Gifa Doso Zandar Tilaberi Tawa da sauran duka mamburori da ke Ghana Nigeria eh, Cote d'Ivoire sierra leone da ke itali da sauran duka mamburori da ko ko'ina da ko'ina ina gaida kowa da kowa ina fatan allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadan ba za na da kai hassan barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tun da dan minti guda ne an aka ce a ambaci wane da wane sai mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'umma musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya taqabbala Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat mai magana malam ka kabiru da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum Salamu alaikum sashen hausa na Rabira mai magana hassan daji omar daga anguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar na su kuma dama zan miƙa saƙonnin barka da sallah ga ƴan uwa da amina arziki da farko ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan malam asan barka da ma'aikatan sashen hausa na radio iran gabaki daya ina gaida musa hassan alhaji umar ina gaida yahaya hassan alhaji omar ina gaida umaru asan elijah umar ina gaida isu mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahaya mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai daki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan radio jamhuriyar musulunci tehran bai magana samun suke dan mutan limanci radio jamhuriyar hassan barka ina maka da dangantar dama da ka ba mu ta gashe gashen sallah to da hawa ta kodai ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa an toma a madadin liman riyadin da eh, madadin liman musa an takasi da liman eh, abdulmalik almasa musa an toma ina gaida dukkan malamai da baki daya da na kasa na duniya baki daya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisabiyu kallatar sa ina gaida dukkan masu kuɗin maraɗi wani tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tafatar ga yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina watan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah ya damu da shi abin abin da aka yi na ibada ana karba a madadin eh, Ahmad Ali Zaki Sultan an maradi to yana gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu fata alheri a madadin ka eh, Hassan Barka ina gaida dukkan masu kira da saurari da yan maya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kowa fata da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ce Allah sada murshi shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku ne sauran suka dan mutane mun jibran ke mu kowa da kowa barka da sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa mu da talakawa mu gaba daya ina gaida kowa da kowa alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alheri radio tehran ka aka mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da iliya hamidin mutunan kogo buza ina biya da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi. da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida isa aulun matsoho mai albarka ina ma fata alfiri na gaida amman azi wanda yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alfiri ina gaida amma yaro dodo na suwai ba ina gaida ahmadu mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri to kuna tare da iliya hamidin mutunan kogar ga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuran mu da fatan kowa da kowa yana lafiya yana gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ina muku fata alheri Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwaminkin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburu da isuhu makeri a garin makeri a garin madatte da sanusi a garin madatte kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsinkai da muhammadu dan bare a an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba e, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da garam da na kama ƙasa baki ɗaya na gode rediyo kenan. Assalamu alaikum radio Iran radio jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai yunatar daga da magaram jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka bamu mai isar da ba saƙon barka da sallah da 'yan uwa musulmi na duniya gabaki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da Sunusi Inuwa ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina da Usman Mai zala bausheri ina da Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da Abu Biya, ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karba ibadunmu, Allah sa mun ya sa'a, Allah maimaita mana. Mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai winatar daga damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko suna na Sani Dawo Alaska da sun a cikin jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Dama da kuke bamu mu isar da sakon barka da sallah ga yan uwa ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya maimaita mana tabbatin bar da Allah ka yi ibadun mu. Laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su. Da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka. Eh ina dawo nan gida da magaram akwai Mamman Salisu wanda aka fi sani da Dosman akwai Mamman sani dauda cinwanza akwai kabiru bakin taransa eh, da magaram tasiru ungo tudu baba ya eh, gambo tumiya zuwa ga sunusu madadai isu madadai akwai abokina abdulaziz man nafi wanda aka fi sani da frezi in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim anwela in na tafi babban birnin yamai akwai muhammad salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman muramatu ina tare tarayyar najeriya a madadin kwamar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura yayya salisu dan nijar zuwa ga yakubu sigarin garin danduna zuwa ga yakubu rugumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan safin burin nisani alaska akwai abokan aiki na musamman ma darakta mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musubawa mura abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani da alaska godiya miki allah ba zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran tare da eh, muna muku fatan alkhairi muna godiya da baka ba mu wannan damar mu da yan uwa da amana arzikin wasu barkar sallah na gaya da musulman duniya ga baki ɗaya ina musu fatan alkhairi ta sa sun sharo lafiya musamman musulmi nijar da najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi salamu alaikum shugaban dukan halitta salamu alaikum mai hali da tsafta salamu alaika ya mai cikar halitta salamu alaika ya mai yawaita bauta salamu alaika ya abba gabinta salamu alaika ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaika Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko Iran ta kwarna kafin na kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika malam hassan barka aminci allah shi kai ma ka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimutu da ke da magaran akwai kabiru sul usman da ke da magaran akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru da ke nan maradi wajen makaranta malam abu birnin maradi akwai malam alibin kula malam alibin kula birnin maradi akwai jirbili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman malam haidai malam kunnin gidan tan ta umma akwai mai gari iri likita mawar shi da dan kili likita mawar shi aibata gwan mata akwai mai gari iliya da ke nan garin ajiya amarin shi na gani ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amar din isa ka sarri dan kasuwa duka yan wurce da fatan sun yi sallah lahiya amar din mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya amar din mai gari ya hayya da ke horin ciki da fatan yan horin ciki sun yi sallah lahiya amar din mai gari ji ka gidan tanku dan da fatan sun yi sallah lafiya amar din mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya amar har da sabu da fatan mutanen lura da rugga lura sun yi sallah lahiya lahiya a abu mai gari buzu wanda annan zangon kwankwalma da fatan sun sallah lafiya a madadin mai gari iso dan makeri jaja da fatan an yi sallah lafiya mutanen sabon mashi a madadin alhaji malam salha mai kamiya duka da fatan sun yi sallah lafiya a madadin mai gida na alhaji koro an zare mara da matan gidan shi hajji aisa hajji amin da fatan sun yi sallah lafiya alhaji musa na abili mai da kowa sha bakwai mara da fatan sun yi sallah lafiya gisa buzu a madadin shirshi da malam ibba yan zango ila da fatan sun yi sallah lafiya mana tare da ku. Assalamu alaikum ne jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bushiri a jihar da Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar zan daika sakon barka da sallata ga yan uwa ga abokan arziki da farko dai ina ga da daukacin ma'aikata gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran maza da matansu akwai kuma kamar su abokai na Sani Dago Alex daga Zandara ko su sunu suna da tayi ya tubu mai aski ba da raka shi kuma da aski ba zan mata da kuma ya eh, dabu mai kwamfuta mai yamma akwai ya tatuwa ne Hussein layi da ke ganin jirgin tare na Najeriya akwai Shazali yan Ashidi Bushiri zan mata da kuma Musa Sara Otagar Shari'a akwai kuma Musa Turoma Jihar Fata Alkari ba zan manta da Isa Musa Turoma wanda ke garin kwamitin gidigar shi jihar da magana akwai Udu Muhammadu Jakobori akwai Muhammadu Dambari Bari laife eh, a malam ibrahim gidan kasagi ko kuma malam ibrahim gidan ta faraji ko malam ibrahim wankin hula ba zan mata da kuma ya ana ba ba ina ka garin koshiri ko siraji ya su zai garin koshiri akwai kuma yana ya kuma na gada garin koshiri kuma da lokacin ma'aikatan gidan su jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa suna na usman bidala koshiri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta ta tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radon musulunci radon iraq na farko dai kafin hana magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a oluman ma ya mai duk inda kwamiti suke ni ma kira saurari reshen birnin mai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadas kai duk inda duk inda kwamiti suke ina gaida kowa da kowa hasan barka kai ma ina gaishe ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi ne mun ka kungiya ka ba ka ba lada ta abin da bai da kyau Allah ka raba mana shi malam kabiru makaranta malam abba ina gaishe ka Allah ya kara basira amen Assalamu alaikum rediyo Iran radio Musulunci mai magana malama Ramata ya saka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhur lahiya mazaje ɗiyanmu da ƙannanmu asan barka an yi suhur lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida maryama kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsun burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke ya haƙuri ɗiyana na nigeria ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari bari na fada mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa a agulumma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan Kamarun, 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duka wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata ya saka mamba ta masu kira da saurari na rediyo na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Giradon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Irin ta kwarraka na Konkordon ta mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rediyon jihar Maradi. Malam Hassan Barka ina maka barkar shan ruwa ina maka barkar sallah. Eh Aisha ta konsayyar Agaris Alkasum Babali ma Agaris ina maka barkar sallah. Gaisuwa ta musamman zagara ji amman tarihi mai Nijar akwai Ramatu Isaka ya mai Nijar akwai Tsubuka Goma Albarka ya mai Nijar akwai Muhammad Dan Bari ya mai Nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru kenan birnin maradi wajen makarantar malam abu yana mishi barka da sallah barkar da shan ruwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai hajji bilu malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai mai gida na alhaji koloshi na angozare da fatan yi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya nila'u da alhaji musa na abule madina na kuwa shafa kamar da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsana mai kamiya da kenan samun mashi jihar maradi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya nila'u buhari likitan waya na sabon maki lulu lugo ne fura sabon maki iri dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke can garin dai matan girshi amur bana lalo gonza ne mai kan ɗaya ke can birnin dai hajiya rahina a jihar nasara da ke can birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida na ibba na zangon ilis akwai mai giri iri nikita mu akwai yawa ɗan kiri nikita mu akwai shi gwamma ta wanda ba a saka duka birnin kita mu akwai har da sabar kenan nan lugalula. to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana mai bayi roƙa Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram. da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Najul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da wadubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda har ila yau jagoran harkar musulunci a Najeriya sheikh ibrahim azizzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya ya kasance tare da mu ya nuril jalala ya sifil adala ya sirri lasra ya hami yalja ya sirri lasra ya hami yalja har yanzu shek azazzaki yana cikin bayani kan yadda aminu minina yake kamanta lokacin jahiliya da kuma lokacin da mutane suka samu kansu 'yan shekarun bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sakamakon fara bayyanan wasu fitinu da ke neman bushe hasken addinin musulunci na hakika tare da ɗora al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan wata turba ta daban a matsayin addinin manzon Allah wanda hakan ya sanya abin na sabke nauyin da ya rataya a kansa na shiryar da mutane kamar da yadda manzala sallallahu alaihi ya dora masa hakan a yau malam zai kammala bayaninsa kan wannan magana ta rayuwar larabawa a lokacin jahiliya da kuma tasirin kiran manzon Allah sallallahu da kuma abubuwan da suka biyo bayan rasuwan manzon Allah sallallahu a 'yan shekaru. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا تو muna nan dai a wannan bayani da muke na halin da larabawa suke a yayin da aka aiko wanda muka rairayo daga cikin hudu huduban amiral mu'minin a nahajul balaga maganan na da tsawo mun kuma ga yana da kyau mu dan faɗi wasu ko da ke ba za mu iya gamawa da su ba duka amma wala Allah wannan muna daukan shi ne na ƙarshe ko ba don mun gama ba don da mun ta cewa nan gaban muka zo kan imama za mu ga muhimmancin wannan bahasi da muke a cikin hudu ba ta 150 na nahajul balaga daga ciki akwai da ke cewa wa talal amadu bihim liyastakmilul khizya yana yana magana ga su mutanen da suka wuce kenan a yayin da suke a jahiliyansu aka turo musu manzo ya ce ainihin zamani ya musu tsawo don su kammala ƙasƙantuwa wai staujibul gibara kuma su cancanci gibar yana nufin ainihin zamani ne wata cancanci abinda zamani yake kawowa ya zo musu da shi hatta idza laulak al'ajal hayayin da al'ajali ya gabato ya kawo ƙarshe kenan wastara haƙaumun ilal fitan kuma waɗansu mutane suka faɗa ma fitina wa ashalu ala liqahi harbihim kuma ainihin suka daga hannuwansu da takubbansu domin yin yaƙoƙi da junansu lam yamunnu alallahi bisabr ba su yi wa Allah eh, ta goma shi ko baiwa ba su dauriya wanda za su iya cewa ya Allah wannan shi ne abin da ya cancanci da mu yi domin kai ka umarce mu ba walam yasta'azmu bazala anfusihim fil haqq ba kuma ga girman sanya kansu domin taimakon gaskiya ba hatta iza wafaqa waridul qada in qiba'i muddatil bala har yayin da ainihin ƙarshen zamani ya zo ƙaba eh, kenan hukumci ya kawo ƙarshe da kuma ainihin kawon ƙarshen wannan bala'i hamalu basa'irahum ala fim suka ɗauki basirorinsu aƙidodinsu kenan a kan takubansu kenan wato ainihin kamar yana nufin ya ce ainihin yanzu sun ɗauko takubba kenan domin tabbatar da ra'ayoyinsu wadanu lirabihim bi amri wa izihim ainihin kuma suka addinantu ga ubangijinsu da umarni na mai masu wa'azi wato wannan na ga cewa da ainihin suka so kawo ƙarshen wannan sako kuma allah bai yadda ba ya zama shi ya sallada annabin a kansu ya zama dole suka bi hatta idza qabada Allah rasulahu sallallahu alaihi wa ali hayayin da Allah ya karbi manzansa sallallahu alaihi wa ali raja'a qaumun alaq aqab wasu mutane suka koma jiya to wannan dun ba manta ba ina ta maimaita wannan maganar cewa ba a lura cewa wa'annan jahiliyan ne da wannan amir ne yake faɗi dangane da mutanen nan shine fa suka koma masa to kama ya ce raja qaumun alal a aqab wasu suka koma baya wa galat subur ainihin tabarki ya bace musu wattakalu alal wala'ij suka dogara a kan jam'in walijoji da ɗana san da ke ɓoye a ransu wato ko da suka zo suka addini da da addini da ƙarfi wanda suka so da su rusa shi sai zama ya fi ƙarfinsu to suka addinatu da wannan addini to amma na ciki na nan a ciki to wannan na ciki din shine walija son da suke yi ma yan uwansu na jini da kuma ƙiyayen da suke ga abokanan gabansu shi ma na jini to sai fito shine rabbana ya لنا وارحمنا يا Zaki na cikin bayaninsa akan hudubar Aminu bin alaihi kan yadda wasu daga cikin larabawan jahiliya suka ci gaba da yin bita da kulli ga sakon manzon sallallahu alaihi wa alihi da kuma cewa sakon nasarar da musulmi suke samu akan mushrikan Makka irin waɗannan larabawa sun mika kai a matsayin musulmi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun sake komawa fargamniya ga dai malam da ci gaba da bayaninsa. Wattakalu alal wala'i suka dogara kuma akan boyayyun son da suke da su. wasalu gairar rahim suka sadar da abin da ba zumunci ba wato kenan wannan kina ga yadda yanzu abin da ke ba zumuncin da aka umurci da wani da a sadar to ba shi suka sadar ba sai suka sada zumuncin da ba shi ne zumuncin da ake sadawa ba wato al misali kamar a cikin a jahiliya akwai 'ya'yan tabanni akwai ma 'ya'yan zina da ake su a matsayin 'ya'ya wanda musulunci duk ya hana to yanzu duk sai suka dawo suka sadar da wannan suka koma wannan wannan dan kabilan su ne ko da yake a shar'an ma ba dan kabilan su bane saboda ko tabanni ne shiga da shi ko ko wannan dan uwansu ne kuma shar'an ba dan uwansu bane saboda shi shi shi shi ba bisa aure aka same same shi ba to wannan dai a rufe ma'amirin mu ne ya faɗe shi ne nake wannan dan bayani ya ce wa wasalo gairar rahim suka sadar da abin da ke ba zumunci ba ba ne kon sadar zumunci kenan wa hajaru sababan ladhi umiru bi mawaddati suka guje ma igiyan da aka umarce su da su so an umarce su da son ahalul baiti ulla as'alukum alaihi ajran ila al da bil qurba sai suka ki wannan wa naqalul bina a an rassi asasi suka cire gini daga ainihin harsashin gininsa wato ai asasin inda aka aka azalin tobulin farko suka ɗage shi kina ga cewa yanzu inda aka aka ɗora su akai yanzu sun tashi akai kenan fabanauhu fi gayar mawdu'i suka gina shi ba a mahallinsa ba suka ɗauki suka ciro ginin a alin asasinsa inda Allah ya dasa shi manzansa ya dasa shi ya aji addini nan a wani gida wanda kuma nan ne ya aji shugabanci suka cire suka koma da shi wani mahalli ah, ma'adinu kulle hati'a wannan shine ma'ajin kowane kuskure kowane kowane abin da bai dace ba kenan wato sun cire ginin a inda ya kamata yake su kai shi wani wa abuwa bu kulli daribin fi gamra kuma kofofin dukkan mai sara a cikin baganiya ke karmaru fil haira sun fada suna baganiya a cikin makuwa haira da shi ma yana izan baganiya din suna baganiya cikin bata cikin makuwa wa zaharu fisakara kuma suka shiga kaiwa da komowa ba zahala shi ne kamar wanda hankalin shi ya rabu shi fisakara a maye maye wannan ba don sun sha giya ba mayan sun koma eto eh sun sha giyan bata ta hanyar cewa yanzu faso yanzu kabilanci ne da son duniya da son shugabanci da kuma kiyayya ga wa'yansu gidaje gidan Allah ya dasa wannan annabci to shine kuma yanzu ya ɗebe su shine suka koma suka rasa hankulansu a cikin mai ala sunnatin min ali fir'aun sun koma sunnan iyalan fir'auna min mun in ila duniya rakinin daga mai yankewa ya zuwa ga duniya ya tabbata a kai au mu fariƙin lidini mu bayan ko mai rabuwa da addini ya baran baran da shi wannan asarari amir ya nuna halin da aka koma shine kusan halin da aka baro wannan abin da aka raba su da shi shi suka koma ma inda aka dashen inda aka dasa al'amari sai suka tumbuke suka kai shi wani muhalli kuma wannan bayanin insha Allah za mu gan shi tiriyan tiriyan in mun zo kan imama yanzu dai muna magana ne kan nubuwa to kuma dai kamar da na ce ba dun mun gama ba amma za mu aje wannan magana na halin jahiliya sai wala Allah sai wani lokaci kuma amma za mu koma ga ainihin wani sashi na nubuwa din sannan mu shiga imama وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تو جماعة ما da wannan sharhi akan kalaman Amil Muminin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Zazzaki ya gwadon hakan musulunci a Najeriya ne mun kawo ƙarshen wannan shiri na yau godiya ta musamman a Sheikh Ibrahim a zazzaki a madadin waɗanda suka hada sautin shirin ni awala kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta ɓata lokaci ba shirin namu ya garzaya ne ya gato muku fitattun mawaƙa guda biyu wato muhammad rida mazidi da kuma amir dashti don baje koli na irin wakar da suka sanatar mana a cikin shirin a daidai wannan lokaci na da ake bukukuwan sallah karama bayan kammala azumin watan ramadana mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki ya sa dukkan ibadu da aka yi karɓaɓɓu ne a cikin wannan wata da ya gabata to ba ta ɓata lokaci ba bari haɗa ku da waɗannan mawaƙa guda biyu da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi to ga fili ga mai doki. نبینم غم تو دلت نشسته بیقراری نگرونی واسه چی وقتی خدا رو داری خنده هات برگ برندت به که کارو رو میشه از اونجا که خبر نداری شب عیدی بیا تا کنار هم سال و تحویل درد و غم و یه جا بره شب عیدی بیا تو کنار هم و تحمیل بدیم به خاطره از خدا قول بگیریم تو سال حالا که باخچه شده پر از گل و جوونه پاشو هفت سینو بشین عشقو بیار تو خونه سال نو بهار نو حافظ و کن برا بخون از اون غزلای ناب عاشقونه شب ایلی بیا تا کنار هم سال و بدیم به خاطره از خدا قول بگیریم تو سال نو همه درد و غمای جا بره شب عیدی بیا تا کنار هم و تحمیل بدیم به خاطره از خدا قول بگیریم تو سال to an gaishe da fitattun waƙunmu guda biyu wato Muhammad da Mazidi da kuma Amir Dashti wanda da farko kun ji waƙar Muhammad da Mazidi ne amma yanzu zan sada ku da Amir da Dashti domin jin irin rabar ta zamana kawai kwana da ku a cikin shirin. to gan lokacin da aka ɗiron shirin ya kawo jiki ya zama jin jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan baran barku da amir da shiti domin jin irin tsayar rabar da ya mana amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shi kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng www.hostv1.ng a huta lafiya. تو میبارم و دارم غم و با صورت خیسم می نشینم که برایت شعر تازه بنویسم پاییزم و جایی ساز خیابان سکوت است میره صدایا از عشق صدایی از عشق صدایی بی تو بی تو دل بستم دیوان منم من چه بخواهی چه نخواهی تو تو شمعی پروان منم من تنهایی و دوری آتش به دلم زد در به درم کردین غم ممتد رفتی و ای کاش بمیرم رفتی و بی تو جانم به ما جانم به ما بی تو